Foto na shidda Yesu ya ciyar da mutane dubu biyar. Yohana Sura shidda aya ɗaya zuwa hamsin da takwas. Yesu yana ci gaba da koyarwa kuma da warkar da mutane masu fama da cuta iri-iri. Wata rana Yesu yana so ya zamna shi kaɗai tare da almajiransa domin ya yi masa koyarwa. Yesu da almajiransa suka shiga jirgin ruwa zuwa wancan ƙetare na tekun Galili. nan fa akwai nisa da dukan garuruwa amma mutane suka bi bayansa mutanen da suka bi bayansu sun fi mutum dubu biyar yesu kuma ya karɓe su da kyau gama ya san suna bukatar taimakonsa yana koya musu bishara kuma yana warkar da marasa lafiya can zuwa yamma sai almajirai suka ce ma yesu mutane suna jin yunwa kuma gashi marice ya yi ka sallami mutane domin su koma birni su sami abinci gama muna nesa da kowane gari yesu ya amsa mu almajiransa ya ce me ya sa ku ba ku ba su wani abu domin su ci suka amsa cewa ina za mu samu isasshen abinci domin mu ciyar da su duka Yesu ya san abin da za yi, amma yana gwada almajiransa ya gani lalle in suna da cikakkar ban gaskiya ga ikonsa shi ɗan Allah ne. Almajirai suka ce, Za a kashe kuɗi masu yawa idan ana so a ciyar da kowanensu. Yesu ya ce, To, me kuke so yanzu? Andrawus ya amsa masa cewa, akwai wani yaro da yake da dunkulan burodi biyar da kuma kifi uku amma ba za su isar dukan mutanen nan ba yesu ya ce ma almajiransa su sa mutane su zamna yesu ya tashi tsaye a gabansu ya ɗauki dunkulan gurasa ya yi godiya ga allah sa'an nan ya rarraba masu gurasa da kifi har duka suka ci suka ƙoshi bayan da suka ƙara ci almajirai suka tattara gutsatsiri har suka cika kwando goma sha biyu da gutsatsiri da mutane suka raga kowanensu ya yi mamaki da abin mamaki wanda yesu ya yi suka ce yesu shine mutum wanda allah ya ce za ya aiko domin ya ceci mutane bari ma naɗa shi ya zama sarkinmu amma yesu bai yarda suka yi nan ba yesu ya ce masu ni ne gurasa tarai wanda yana biyo ne ba za ya yunwa ba wanda yana ba da gaskiya gare ni ba za ya yi ƙishirwa ba yadda muka koya maganar allah mulzama da addu'a cikin sunan ubangiji za mu samu abincin ruhaniya wanda za ya samu zama kamar Yesu almasihu.